Hausawa Top TV tashar al'umma. Shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya fito ya yi wani zazzafan gargaɗi tare da ƙaryata wani batu da ake yaɗawa cewa zai miƙa mulkin Najeriya rukon ƙwarya ya sauka kafin a yi zaɓe, inda wannan magana ta fara yaɗuwa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ga cewar wannan batu ba zai bashi ya ci gaba da tafiya haka ba gara ya fito ya magana masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke tafa da shi kan wannan al'amari da aka fara yaɗa cewa shugaban ƙasar zai ba da najeriya rikon ƙarya ya sauka a yi zaɓe gwamnatin rikon kwarya ta miƙa mulkin ba tare da yana hannunsa ba ga cikakken rahoton namu Masu saurare kamar yadda kuka sani dai zaɓe a Najeriya ya karatu, inda kwana bai biyar shida bakwai ba a zo a kaɗa ƙuri'a ranar ashirin da biyar ga watan nan. Wannan ce ta ba wasu wato mutane dama suka fara yaɗa wata jita-jita cewar wai shugaban ƙasar Najeriya zai ba da Najeriya riƙon ƙwarya ya sauka daga kan mulkin. Inda a yanzu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito ya ƙaryata wannan batu da waɗannan wato maƙaryata suka fara yaɗawa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ja kunnen masu yaɗa jita-jitar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a Najeriya. Fadar shugaban ƙasar Najeriya ta ce, babu ƙanshin gaskiya cikin kalaman da ake yaɗawa kan cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na shirin miƙa mulki ga gwamnatin riƙon ƙwarya. Cikin wata tattaunawa da ya yi da jaridar BBC mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan lamuran yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya ce, Ya kamata a daina ɗaukar lamarin gwamnatin riko da wasa. Maganar zaɓe na nan daramdam. Yayin da aka jiyo wasu shugabannin na zargin cewa shugaba Muhammadu Buhari na neman daƙile kafafun dimokuraɗiyyar Najeriya. A wani gefen kuma, ikirari ne wato kan cewa ƙarancin Naira da ake fama da shi a Najeriya wani ɓangare ne na janyo koma baya ga zaɓe mai zuwa da za a gabatar nan da kwanaki, da kuma shirin miƙa iko ga gwamnatin rukun ƙwarya a yadda suke magana. A nasa martanin, kakakin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari wato Garba Shehu ya ce, wannan wani salo ne mai cike da haɗari da wasu mutane suka wato ɗauka waɗanda suke ganin za su iya faɗuwa zaɓe. Ya ƙara da cewa ƙirƙiro yanayin wato da zai jefa mutane cikin firgici wato ba hanya ba ce da za ta kawo ƙarshen damuwar da aka shiga ba ta sauyin naira ba. Ya ce sauyin kuɗi ba an ƙirƙiro shi ba ne domin ya baiwa shugaban ƙasa damar zama a kan wato karagar mulki har bayan wato 29 ga watan Mayu, yana cewa fadar shugaban kasar a shirye take ta miƙa mulki ga duk wanda ya ci zaɓe domin gadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma za a yi haka ne a ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2023 da ke karatowa kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Wannan shi ne martanin fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari biyo bayan wancan kalamai da aka fara yaɗawa a kan cewa Muhammadu Buhari na shirin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wato kafin a yi wannan zaɓe bi ma'ana dai abubuwa ana ganin cewa za su rincaɓe kuma su rincaɓe inda fadar gwamnatin a yanzu ta fito ta musanta waccan magana da wato wannan lamari ya faru. A game da batun canjin kuɗi kuwa kun ji dai irin turka-turkar da ke faruwa biyo bayan wato mataki da gwamnatin ta ɗauka ga kuma wancan wato umarni da kotu ta yi wanda wannan al'amari ne ya ƙara gwara kan 'yan Najeriya. Matsayar kotu shine ta ɗage ƙara zuwa 22 ga wata domin kuwa maganar karɓar tsofin kuɗi a yayin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ranar Alhamis ɗin da ta gabata ya fito ya sanarwa cewa ya dakatar da karɓar dubu ɗaya da kuma ɗari ɗari biyar biyu ce kawai wato 'yantacciya ya kamata a karɓa daga nan zuwa wato goma ga watan Afrilu. Haka zalika sai gashi a jiya wato wata sanarwa ta fita wato ta bakin mai wa magana da yawun wato gwamnan CBN Godwin Emefiele inda ya ce CBN ɗin ta yi umarni a ci gaba da karɓar dubu ɗaya a banki da kuma ɗari biyar inda ba a ɗauki wasu awanni masu yawa ba sai ga shi wato cbn ɗin ta kuma fitowa ta karyata wancan bato, inda ta ce ba ta ba da wancan umarni ba lamarin da 'yan najeriya ya mai da murnar su ciki da sun fara murna biyo bayan umarnin da aka bayar a ci gaba da kai wato kuɗin banki amma kar su haura dubu ɗari biyar sai gashi kuma abin ya zo ya canza an wato fasa. wannan al'amari dai shi ya sanya 'yan najeriya cikin wani lamari mara daɗi saboda yayin da bankin cbn ɗin ya amai ya lashe kamar yadda muka ambata muku babban bankin na najeriya ya janye batun wato na ci gaba da karɓar takardun kuɗin ne na dubu ɗaya da kuma ɗari biyar bayan a baya ya tabbatarwa da jaridar bbc cewa ya umarci bankuna su ci gaba da karɓar tsofaffin takardun kuɗin Tun farko Babban Bankin na Najeriya ya ta bakin daraktan yaɗa labaransa Osita Wasobi ya tabbatarwa da jaridar BBC cewa ya baiwa bankunan umarnin ci gaba da karɓar tsofaffin takardun kuɗi na naira dubu 1000 da kuma ɗari biyar, sai daga baya bankin ya fitar da wata takarda ɗauke da wato sa hannun daraktan yada labaran na CBN Osita inda yake musanta wancan batu. Bayan da BBC ta sake kiransa domin tantance bayanin Mr. Wasobi, ya ce bai da abin da zai faɗa baya ga wannan sanarwa da ya fitar daga baya cewa an dakata an hana karɓar dubu ɗaya da kuma ɗari biyar. Rahotanni daga wasu jihohin Najeriya dai sun bayyana cewa an gudanar da zanga-zanga kan karancin sababbin kuɗi A ranar Alhamis ne Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar nan inda yake cewa ɗari biyu ce kawai halattacciyar wadda za a karɓa. Wannan lamari dai shi ya sanya 'yan Najeriya cikin wani hali yayin da a yanzu wannan abubuwa da yake ci gaba da ta faruwa yayin da wasu ke da kuɗaɗe a hannunsu gashi kuma babu damar kai su banki CBN ɗin idan kaje gosulo ya yi yawa. To masu saurare kun ji dai rahoton da muke ɗauke da shi kamar yadda kuka ji fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta fito ta karyata waccan magana da wasu ke yaɗawa cewa shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari na shirin mika mulki ga gwamnatin riƙon ƙwarya inda wasu ke ganin cewar ai ba za a yi zaɓe daidai lokacin da aka shirya za a yi ba inda suke wato cewa wannan nera da aka ɗauko magana ta da batun can wato shi ne zai janyo a ce ba za a yi zaɓen da wuri ba wanda kuma a yanzu fadar shugaban ƙasa ta ambata cewa a shirye take domin miƙa mulki za a yi zaɓe ranar biyar ga watan nan kamar yadda aka shirya. A yanzu dai kamar yadda kuka sani zaben ya kusa tun a jiya ne dai hukumar INEC ta fara gudanar da wato bita ga dukkan waɗanda za su yi wannan aikin zaɓe inda yau ne kwana na biyu za ake wato wannan bita. sai dai daga wani ɓangarori shi ma a wajen aikin an ɗan samu tangarɗa wasu sun samu message an ce masu su zo sun samu amma da suka je babu sunansu wanda dai shi ma hakan jama'a ce koke-koke suke akan haka wasu kuma email aka yi masu amma duk da haka sun je babu sunansu to Allah dai ya samu dace masu saurare kun ji dai abin da ke faruwa a Najeriya Allah Ubangiji kai mana zaɓin shugabanni na gari waɗanda za su tausaya wa al'umma. To wasu wani za ku ce akan wancan kalami mun gode.